Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Hausa VOH ne yake magana a cikin shirinsa na misalin karfe bakwai agogo na Najeriya, Nijar kamar har mara caji. Shida kenan agogo na GMT da kuma Ghana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare. Sai kuma shirin na amsoshin tarbiyya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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. wasannin cin kofin kasashen nahiyar afirka senegal ta kai wasan karshe bayan da ta doki burkina faso da ci uku da daya hamas ta bayyana goyon bayan ta ga kokarin algeria na sasanta kungiyoyin falastinawa cibiyar agaji ta Musulmi afirka ta kudu ta kai taimako a kasar haiti to yanzu kuma ga labaran da ke da ke senegal ta kai wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 33 bayan da ta doke burkina faso da ciwo uku da daya a karawar ta hada su a jiya laraba yan wasan kasar senegal wanda suka hada da abdu diallo da idrissa gaye da kuma sadio mane su ne suka sanya kwallaye guda uku ga kungiyar kwallon kafan ta burkina faso a cikin mintuna na 70 da kuma 76 da 77 bi da bi yadda kuma ibrahim blati tori ya zara burkina faso kwallo ta farko a minti na biyu na wasan a ragar kasar senegal wanda a gudanar a filin wasa na amadu ahijo wanda ke yawon da babban birnin kasar kamaru senegal ta tsallake zuwa wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar afirka karo na biyu a jere kuma na uku a tarihinta senegal za ta buga wasan karshe na gasar inda ake jiran sakamako na wanda zai nasara a wasan da ake sa ran zai hada kungiyar kwallon kafa na kamaru da kuma masar a yammacin yau alhamis a filin wasa na paul biya wanda ke babban birnin kasar ta kamaru yawunde daraktan siyasa na kungiyar hamas sami abu zuhuri ya yi bawa kalaman minisar harkokin waje kasar algeria ramtan lamara wanda ya yi dangane da batun kokarin kasar algeria na sulhunta palestinawa inda kasar algeria din ke kokarin shirya wani taro wanda zai hada dukkanin kungiyoyin falasdino abu zuhur ya wallafa shafin sa na twitter cewa muna matukar mutunta kalaman ministan harkokin wajen kasar ta algeria dangane da batun ta falasɗinawa ya kara da cewa hamas har kullum tana maraba da duk wani yunkuri da wata kasa musamman daga cikin kasashen larabawa za su yi da ganin cewa an samu daidaito da kuma warware saɓani da ke tsakanin ƙungiyar falasɗinawan ta yadda za su iya haɗa karfe da karfe domin tunkara kalubale da ke gabansu na mamayar yankunan su da kasar su da yahudawan sahiyuniya ke yi ya bayyana cewa matakin da kasar algeria dauka a lokutan baya na kokarin takawa isra'ila birki na yunkurinta na shiga kungiyar tarayyar afirka abin yabawa ne to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio h a birnin tehran cibiyar bayar da agaji ta musulmin kasar afirka ta kudu wato gift of the givers ta kai taimako na agaji ga al'ummar kasar haiti kamfanin dalancin labaran AAP ya bayar da rahoton cewa a cikin wannan makon ne dai ma'aikatan cibiyar agaji ta musulmin kasar afirka ta kudu ta gift of the givers ta isa kasar haiti domin kai taimako ga al'ummar kasar rahoton ya ce wannan kungiya dai wadda ta musulmin kasar afirka ta kudu ce waɗanda suke da hannu da shuni wanda kuma su ne su kafa ta tana gudanar da ayyukan ta ne na jin kai a kasashen duniya da dama daga cikin irin aikin da kungiyar take gudanarwa dai har da gina makarantu da kuma ayyuka ga yankuna na marasa galihu da kuma samar da madatsun ruwa da gina kwalbati bai ga kuma a bangaren ayyukan kiwon lafiya kungiyar tana gudanar da ayyuka na samar da magunguna ga mabukata da kuma gina dakunan shan magani yanzu haka dai a kasar haiti kungiyar tana gudanar da ayyuka na tallafawa jama'a bangarorin kiwon lafiya da ilimi da kuma samar da ruwan sha a wasu yankuna da suke fuskantar matsala a wannan bangaren a karan farko tun bayan da kungiyar taliban ta karbi mulki a kasar afghanistan an buɗe kofofin jami'o'in gwamnatin kasar ga ɗalibai mata kamfanin dallancin labaran ap ya ba da rahoton cewa jami'an gwamnatin taliban sun sanar da cewa an buɗe jami'o'in gwamnati ga mata ɗalibai a cikin larduna na langman nangahar kandahar nimruz hamdan da kuma farhan dangane da wannan batu mai magana da kungiyar ta taliban ya bayyana cewa sun ɗauki wannan matakin ne domin bayar da dama ga mata su samu ilimi amma bisa kiyaye tsari na addini ta yadda zai zamanto a raba mata da maza a lokacin ɗaukar ilimin batun hana mata karatu a jami'o'i dai yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka haddasa rashin fahimtar juna a tsakanin gwamnatin taliban ɗin da sauran ƙasashen duniya inda yana ɗaya daga cikin sharɗan da ƙasashe suka kafa ma taliban ɗin kafin amincewa da ita na gudanar da sauye-sauye waɗanda za su yi daidai da yadda ake tafiyar da harkokin ƙasa da ƙasa duk da cewa dai ƙungiyar ta taliban ba ta amince da sharɗa da damar kasashen duniya su hagin da ya mata ba amma dai a halin yanzu ta amince da batun bayar da dama ga mata su yi karatu a jami'o'in ƙasar to jama'a masaurari ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 gami da tambayar da za ta bijiro da kanta cewa wane ne zai amfana da hakan da ni sunu sunti zan jagoranci na gambar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta gami da jama'a a kafofin sada zumunta suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasashen siriya da iraki a cikin 'yan kwanakin nan musamman wajen danganta alakar kaddamar da hare-haren ta'addanci da kungiyar da'ish ta shelanta cewa ita ta kai lardin diyala da ke gabashin kasar iraki ya lashe rayukan mutane masu yawa da kuma harin ta'addancin da ta ɗauki alhakin kaddamarwa kan gidan kurkukun al sana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya inda ra'ayoyi masu yawa suka tafi kan cewa waɗannan hare-hare suna matsayin ƙoƙari ne na shelanta sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish mai kafirta musulmi a ƙasashen biyu a ranar juma'ar makon da ya gabata ni, wasu gungun 'yan bindiga suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shiyar arewacin lardin diyala inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya tare da samun tserewa ba tare da an kama ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba sannan wata sanarwar ta fito da sunan kungiyar ta da'ish cewa mayakan kungiyar ce suka kai harin sannan tun daga ranar alhamis ɗin makon da ya gabata gabata wasu gungun 'yan ta'adda suka fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya musamman harin kunan bakin wake ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bama-bamai lamarin da ya ba da dama ga fursunonin da suke cikin kurkukun suka karbi iko da gidan yarin tare da ba ta kashi tsakanin maharar da masu gadin gidan kurkukun inda harin ya lashe rayukan mutane a akalla saba'in kuma kungiyar da'ish ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin majiyar dakarun sojin sa kai ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces da ke mame da yankunan arewaci da gabashin ƙasar siriya kuma dakarun da suke kula da tsaron gidan kurkukun arsana'a da ke gadan hasaka ta sanar da cewa a gumurzun da dakarun syrian democratic forces suka yi da maharar kungiyar ta da'ish a ranar juma'ar da ta gabata ya lashe rayukan dakarunta guda bakwai da na 'yan kungiyar daesh 23 mus'ab alabi dan majalisar dokokin kasar siriya ya yi zargin cewa harin da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta kaddamar kan gidan kurkukun arsina'a da ke garin hasaka a shira arewa maso gabashin kasar shiryayyen shiri ne daga kasar amurka da nufin tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojinta a yankin gabas ta tsakiya yana mai fayyace cewar wannan hari na kungiyar ta'addanci ta da'ish shiryayye ne da haɗin bakin hukumar leƙen asirin kasar amurka kuma saƙo ne ga duniya cewa lalle kungiyar ta'addanci ta da'ish tana nan tana ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya domin ganin ta cimma munanan manufofinta musamman wargaza wasu kasashen yankin dan majalisar dokokin kasar ta siriya ya jaddada yin kira ga dakarun syrian democratic forces da suke mamaye da yankunan arewaci da gabashin kasar siriya tare da yin aiki kafada da kafada da rundunar sojin amurka da cewa su fahimci hakikanin manufar amurka ba burinta ba ne kare kasar siriya da al'ummarta manufarta a fili take na kokarin sake fasalin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman raba kasashen zuwa wasu ƙananan kasashe akan tubalin ƙabila kabilanci da addini musamman yankin arewacin kasar siriya rundunar sojin kasar rasha da take tallafawa gwamnatin kasar siriya a fagen yaƙi da ta'addanci ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau arba'in kan yankunan da suke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya bayan da gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish suka sanar da mame garin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai adawa da gwamnatin syria ta sanar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin syria sun kaddamar da hare-hare har sau hudu kan maɓoyar mayakan kungiyar daesh a yankunan da suke tsakanin garuruwan halab hama da kuma rika da nufin karya karfin gwiwar mayakan kungiyar ta daesh wajen kai ɗauki ga mayakansu da suke ƙoƙarin mame garin hasaka kungiyar ta syrian observatory observatory for human rights ta bayyana cewa a ci gaba da ba ta kashi a tsawon kwanaki hudu da kungiyar daesh ta kwashe tana kaddamar da hare-haren ta'addanci da nufin kwace iko da gidan kurkukun arsana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya kamar yadda majiyar ta bayyana cewa mayakan kungiyar ta daesh sun mame bangarori da dama na gidan kurkukun bayan dauki ba daɗi da dakarun syrian democratic forces mai alaka da rundunar sojin amurka da ke kasar ta siriya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana ɗauki daɗi tsakanin mayakan ƙungiyar daesh da dakarun syrian democratic forces a ƙoƙarin neman kwace iko da gidan kurkukun al-sina'a da ke garin hasaka mutane akalla 123 ne suka rasa rayukansu ƙungiyar ta syrian observatory for human rights ta ce mutane saba'in da 77 'yan kungiyar ta da'ish ne yayin da 39 jami'an tsaron gidan kurkukun ne kuma wasu bakwai fararen hula ne da rikicin ya ritsa da su kamar yadda akwai wasu mutane masu yawa da ba a san makomarsu ba baya ga tarin adadin waɗanda suka samu raunuka majiyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa mayakan kungiyar da'ish sun fara ƙaddamar da hare-haren ta'addanci kan gidan kurkukun al-sana'a ne tun a yammacin ranar alhamis da ta gabata ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bamabamai hakanan babur da suka dana masa nakiyoyi a babban kofar mashigar gidan kurkukun gami da harba makamai masu linzami na rpg lamarin da ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan kungiyar ta da'ish da jami'an tsaron gidan kurkukun kuma bullar tashe-tashen hankulan ta janyo tserewar fursunoni masu yawa a nata bangaren rundunar sojin amurka da ke kasar siriya ta watsa wasu wasu takardu kan yankunan gawiran da zuhur da suke garin hasaka ta hanyar jirgin sama tana buƙatar al'ummar yankunan da su ba da haɗin kai wajen tona asirin 'yan ƙungiyar da'ish da suka tsere daga gidan kurkukun arsina'a kamar yadda mazauna yankin kudancin garin na hasaka suka tsere daga muhallinsu domin neman tsira da rayuwarsu daga gumurzun gidan kurkukun garin na hasaka a gefe guda kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasar iraki ta fitar da bayanin cewa rundunar haɗin gwiwar tana miƙa saƙon ta ga iyalan jami'an tsaron ƙasar da suka yi shahada a harin ta'addanci da aka kai kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shira arewacin lardin diyala tare da jaddada cewa lalle waɗanda suke da hannu a wannan ta'addanci za su fuskanci mai da martani mai gauni a nasu ɓangaren ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar iraki musamman popular mobilization forces da suka rusa kungiyar daesh a kasar tare da murkushe su a dukkanin yankunan da suke da awar kafa daular musulunci a irin aƙidar su ta kafirta musulmi da wuce gona da iri kan sauran mabiya addinai da suke kasar a bayanin haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada aniyarsu ta ɗaukar matakin ƙalubalantar duk wani aikin ta'addanci tare da murƙushe 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki kuma da yardan allah kamar yadda suka fatattaki ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga ƙasar za su sake samun nasara a kansu domin iraki ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kuma al'ummarta ta rayu cikin aminci a nashi tsokacin kan rawar da rundunar mamayar amurka take takawa kasar iraki dan majalisar dokokin kasar muhammad ashumari ya bayyana cewa hakika rundunar sojin amurka da take kasar tsawon shekaru bata taɓa komai ba wajen kare kasar da kiyaye mutuncin al'ummarta bilhassan ma ita ce umar haba'isin rusa kasar da janyo wulakanci ga al'ummarta musamman bakar siyasar ta ta gayyato kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa zuwa iraki domin cimma munanan manufofinta kamar yadda take da hannu wajen gayyato haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasar ta iraki domin shimfiɗa irin nata nau'in bakar siyasar a gefe guda kuma masharhanta da manazarta a kafofin sada zumunta suna bayyana cewa hare-haren ta'addancin da suka faru a kasashen iraki da siriya musamman yadda suka zo a lokuta makusanta wani makirci ne da haɗin bakin kasar amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila na ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ce ta da'ish domin amfani da ita wajen tarwatsa al'ummar musulman kasar da na yanki kamar yadda sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish zai ba da dama ga kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila damar samun ci gaba da wanzar da hukumomin leƙen asirinsu a kasashen yankin musamman da sunan kare mahukunta da suke aiwatar da mulkin kama karya kan al'ummansu da wanzar da kisan gilla kan masu adawa da su hakanan masu fashe fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya suna ganin manufar sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish wani kokari ne na hukumar leƙen asirin kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila na samun wata dama ta musamman kan kasashen iraki da siriya kuma a wannan karo manufarsu ba ta takaita fagen rusa kasashen da wawushe dukiyoyinsu ba akwai wani kwakwaran shiri na ƙara wurga al'umman kasashen cikin mawuyacin hali sakamakon rashin mika wuya ga munanan manufofinsu ta babakere a gefe guda kuma wasu masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya sun jaddada cewa tabbas amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ba su horu ba kan munanan hasarorin da suka yi a rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da suka kunna kasashen iraki da siriya a shekarun baya-bayan nan suna ganin har yanzu akwai damar cimma bakar su kan kasashen amma ga dukkanin alamu hasarar da za su yi za ta rubanya wacce ce suka yi a baya masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kar da a yi nisa don kwa ga shirin na muryoyinku masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku da zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga garan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalkairi muka zurishin jihar Bauchi. Hakika wannan matakin da gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta dauka domin hukunta du waɗanda ke da hannu wajen haƙar ma'adanai gaskiya wannan mataki ya yi daidai matuka da fatan idon kunne ya ji to gangar jiki ya tsira. na gode jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga garan fulani warji shugaban kungiyar dalkairi muka zo reshin jihar bauchi assalamu alaikum biyu radio tehran radio mai albarka radio mai horon jini radio musulunci ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki da daga nan maraɗin jamhuriyar niger wato ina ga mutane har yanzu babbaku ba su san su ba ne kuma mancewa suke da su babbaku ne in ka ɗauka a ce shugabanni su dora ma talakawa adalci ai bakin gwargwado ta ya ma talakawa adalci amma sai da aka gama kai da bar gurbi cikin yan kasa da makwabta aka zo aka hambar shi da yanzu an bata tanja da yanzu kowa da kowa yana lami lahiya lau arzikin kasa na kasa ne kuma na yan kasa ne kuma dan me ake neman arziki dan yan kasa kuma dan me ake neman mulki dan yan kasa inda an bi bare shi ma haka nan inda an bi shauri shi ma haka nan su ne waɗanda suka san zahin su amma aka gama kai da 'yan takarda bara gurbi 'yan takarda aka zo ana ma kasar ga cin kashin kashi allah ya sa 'yan takardar kasar ga su bar jin tsoron turawa su tsaya su zage damce kamar yadda sarauniya magu ta zage damce ta tabbatar su Radio Iran mai magana abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya. Na kira ku daga unguwar Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Hakan take. Malam Bahaushe ya ce kowa tana bara bai ji daɗin bana ba. Hakanan ne. Shugabanni na baya da suka wuce na ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Ai su suna tunani suna da hangen cewa kullum tunanin su menene talaka yake aiki da shi birni da ƙauye ko ina su shiga san menene talaka yake gauga aiki da shi. To wannan abin shi za su yi kokowa su rage mushi kuɗi ko kuma su rage daidaiwan yama da ake shigowa da shi daga wata ƙasa tunanin su kullum ta yane su rage ma abin da talaka yake aiki da shi kuɗi yanzu kenan dai mu ce la haula wala quwata illa billahi alil azim Allah ka kawo mu sauki mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai magana Aliyu Nasarawa kuma galma. A irin wannan jiyo-jiyo mulki da ke samun Afirka sai ce mu gaba dai gaba dai sojoji duk wanda ya guda bai mutunta ƴan kasarsa to mu muna ba da goyon baya a yi mai jiyo mulki. Duk wanda ya zamanta ga abinci ga dukiya ana amsa dukiya na fetur na ƙasa ba a tallafa masa da makarantar ne da likitoci to mu muna ni ina goyon baya a ci gaba da jiyo mulki. Dukkan Afirka ta koma gaba ki ɗaya ta koma hannun sojoji. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum mure jamhuriyar musulunci ta hira da biyu hayar hausa mai magana miji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu anan da magaram ohal gada dutse ra'ayi na wannan rana shine game da juyin mulkin da aka so a yi a kasar gine bisau to allah bai yi ba to wannan kadai ya isi shugabannin mu na afirka zama darasi yanzu kasa uku da ya sojoji su suke mulkin ta ga ta hudu nan dan dai allah bai sa ba abin zai tabbata kenan sauran ikuna su ma wasu daga ciki na san ba mamaki su ma suna yin nazarin haka tunda kusan afirka yana jin zuwa gaba mai wata ko mu hannun sojoji gaba daya kenan ya isi wato shugabanninmu na hular hula ya ishe su darasi yauwa su kula da talaka su yi aiki yadda ya kamata su kyautata wa talaka in sun kyautata ma talaka ko an kifar da su wato talakawa ba za su yarda da wato juyin mulkin da aka musu ba za su to su nuna kin yarda su akan cewa shugabannin su ne zababu don me za musu juyin mulki kenan ko da takara suka sake za su sake zaɓa su su dora su saboda irin adalcin da suke musu amma shugabanninmu na Afirka ba ruwan su kawai su ta kan suke da su da yan uwansu da wanda suka musu aliyar suka goya musu baya eh, kawai suke kwasar arziki suna tara ma kansu da iyalansu ba ruwansu da matsalar talaka na gode radio ya hausa mai magana miji muhammad wanda aka san da suna miji soja mai hadaida sahu a nan zandar ohal kita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum barkan ku da waraka radio ta hirar iran suna na rabi'u mai shayi garin unguwar tudu game da magana da kasashen ecuador suke na magana demokradiyya demokradiyya to yanzu dai ga ma'auni na a gaban maganar shari'a da take su ta shugaba wanda aka ɗora da Mama Usman kenan. A nan ne za mu auna su mu gani yaya da gaske suke suna adalci akan demokaradiyya ko kuma dai son ransu suke. To ku sani son ran wannan shine yake ka ɓacin rai. Yawwa ni dai ina mai wa ƙasar Nijar da Ecos baki ɗaya fatan alkhairi da kasashen mu ma na musulmi da na Afirka duka fatan alkhairi Allah Ubangiji ya zaunar da kasashen mu lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu baki ɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi ohiyat hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zandar to duba da yanayin da muke ci ina muku ta'aziyya bakacin ƙasan musulmi duk da rishi na wannan shehin malami da aka yi na ƙasar iran din nan ubangiji allah rahamshe shi allah kamar da gafara bakacin shi duk musulmi na faɗin duniya to ina meka musu ta'aziyya ubangiji allah gamare da gafara allah sa kwanciya huta ce allah ba shi kyakkyawan makoma na kuna na agwa mai face daga nan zanda assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana ba baba ilefi daga nan da magarama a jamhuriyar niger harbe-harben da sojojin kasar guinea bissau suka yi a wani yunkuri na gudanar da juyin mulki hakan bai zo mana ga mamaki ba ganin yadda shugabanninmu suke gudanar da mulki na rashin adalci kuma hakan ya nuna cewa sojojin kasashen afirka musamman ma kasashen da faransa ta sojojin sojojin sun gaji da mulkin kama karya da ƙasar faransa take gudanarwa a ƙasashen. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro BOH Iran a gaskiya na yi bakin ciki a matsayina na dan Afirka yankin sai dai yawo ko ECOWAS na yi bakin ciki da jin labarin harbe-harben da aka yi a Gini Bisau a sani na babu wani matsalar siyasa babu wani damuwa a cikin tafiyar da mulki a ƙasar Gini Bisau Umar in balo ya yi nasara aka rantsar da shi kuma aka ci gaba da tafiyar da mulki bai ji wata tangarɗa ba kun san sozawa waɗanga namu na Afirka matuƙar ba an ɗauki tsatsauran sauran mataki a kansu ba ne to ba za su daina yi ma mutane kutse a cikin harkar tafiyar da mulkin kwadakwalla ba wannan abin bakin ciki ne da Allah wadai Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a kasashen mu na yamma cikin Afirka kuma Allah ya tabbatar mana da Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Mai magana Asan Alhaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Abinda sojojin Gine Bisau suka yi bai zo mana da mamaki ba biyo bayan yanda aka yi a wa'ansu kasashe na Afirka. Na gode. Mai magana Asan Alhaji Umaru daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu wacce murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne ma ta da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so yi na tsokaci a dangance da kwarar jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zama zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar mu allah kamu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashen hausa na boh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum mama Hamdulillah ta'ala wa barakatu mai magana da wani Alhaji Abdu Agadas Ra'ayi na da dan bada bisa kan yawan juyin mulki wanda da ake yi na Afirka. To abu ne wanda da mu mu a gare mu mu talaka abu ne ma mai kyawu. Saboda me ce mai kyawu abu ne wanda ya zamanto yan siyasa sun zamanto tsakanin mu da su sun dauke mu tamkar karnukan farauta. Ba sa neman mu sai lokacin da suke neman kwara almu. Lokacin da ɗan siyasa na neman kwara almu lokacin nan ne yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana biyar kan talakawa. An koya zaɓe ni dan muku menene dan muku menene amma da zaran kun zaɓe shi ba ku ƙara sa sha'idan ku sai wani zaɓe ya tashi an mun gani 'yan siyasa ba su mana gwara ma ikon ya koma hannun sojawa Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu dan bale bali shugaba na mazajen daga duk inda suke daga na hammara din ne ko ina inda suke ina gaida su. Eh yau kira da zan yi kira da gwamnan jiha nan irin Yamai. Yau an ka diba cikin Yamai ga almajirai sun yi yawa ba an su ba ma almajiran ba suna garamba cikin Yamai. Wasu yara ba su wuce ba shekaru shida shida. Yau yaro Allah kiyaye wani abu ya same shi ba san uwar shi ba san samun uban shi ba malamin shi yana can cikin lungu ya je ya yi zaman shi ya tura yaro ya ce an baka samu kuɗi ba kaka zo kenan muna kira ga gwamnan jiha na nyamai ya yi ba ya gani matakin da ya kamata ya ɗauka gaskiya gararan ba yara sun yawa cikin yau da nyamai na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu ansa a tambayar munir muhammad gusau wanda ya rubuta wasiƙa yake tambaya kan matsayin iyaye a wajen allah yana cewa Assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH muna son a faɗa mana matsayin iyaye a wajen Allah da kuma haƙiƙanin su ga 'ya'yansu a huta lafiya mai sauraron ku Munir Muhammad Gusau. To madalla mun gode Malam Muhammad Munir Gusau daga birnin Gusau na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya da wannan tambayar taka kuma muna fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansa tambayarka da farko mutane da dama za su yi mamakin jin cewa allah ta'ala a wasu wurare a cikin alkur'ani mai girma ya yi wasiya ga muminai su kyautata wa iyayensu bayan wasiya bayan wasiya gare su da su bauta masa shi kaɗai. wato matsayin iyaye ya kai ga bayan wasiya da bautan allah ta'ala shi kaɗai, sai ya biyo shi da kyautatawa iyaye wannan ya nuna girman matsayin iyaye ga kowane mutum a duniya bari mu fara da an alkur'ani mai girma wa'anda suke magana dangane da matsayin iyaye da farko za mu fara da suratul isra inda allah ta'ala yake cewa ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bautawa kowa sai shi kuma ga iyaye kyautatawa cikin suratul isra aya ta 23 a wata ayar kuma cikin suratul nisa yana cewa ku bauta Allah kada ku hada shi da wani a wajen bauta kuma ga iyaye kyautatawa suratul nisa aya ta 36 a wata ayar kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala na cewa ku ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku kan kada ku hada shi bauta da wani abu kuma ku kyautatawa iyaye suratul an'am aya ta 151 har ilawa a cikin suratul bakara allah ta'ala yana cewa a lokacin da muka ɗauki alkawali daga banu isra'ila kada ku bauta wani allah kuma ga iyaye kyautatawa suratul bakara aya ta 83 idan muka dubi wa'annan ayoyi guda hudu za mu ga cewa allah ta'ala ya ambaci kyautatawa iyaye dab da kammala ambaton bautar shi shi kadai wanda yana ƙara nuna mana matsayin iyaye ga mutum da kuma wajen allah maɗaukakin sarki wa'annan ayoyi ba su ne kaɗai suka yi magana kan kyautatawa iyaye ba bayan riko da tauhidi a cikin suratul lukman lukmanul hikima da farko allah subhanahu ta'ala ya ambaci iyaye da farko ya yi wasiya ga mahaifiya ya kuma bayyana irin wahalar da ta sha kamar haka ya ce mun yi wasiya ga mutum da ya kula da iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni cikin rauni kuma yayansa cikin shekaru biyu A kan ka gode mani da kuma iyayenka makoma zuwa gare ni kawai take cikin suratul lukman aya ta goma sha hudu sannan a cikin suratul ankabut da kuma suratul ahkaf allah ta'ala yana cewa kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga uwayensa kuma idan sun tsananta maka domin ka yi shirka da ni game da abin da baka da ilimi gare shi to kada ka yi musu da'a zuwa gare ni makomarku take sa'annan in ba ku labari abin da kuka kasance kuna aikatawa suratul ankafut aya ta takwas sai kuma aya ta gaba inda allah ta'ala yake cewa kuma mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa biyu da kyautatawa uwarsa ta yi cikinsa wahala kuma ta haife shi wahala cikinsa da yayansa wata talatin har a lokacin da ya kai ga mafi karfinsa kuma ya kai shekara arba'in ya ce ya ubangiji na ka kange ni domin in gode wa ni'imarka wadda ka ni'imta a kaina da kuma a akan iyayena kuma domin in aikata kwarai wanda kake yarda da shi kuma ka kyautata mani a cikin zuriyata lalle ne na tuba zuwa gare ka kuma lalle ne ina daga masu sallamawa ga umarninka cikin suratul ahqaf ayata ta goma sha biyar a cikin wannan ayoyi da muka kawo za ku iya fahimtar yadda allah ta'ala ya himmatu da iyaye ta yadda abinda kawai ya fi kyautatawa iyaye shine bautar Allah ta'ala shi kadai mai yiwuwa don ya halicci mutum ta hanyar iyayensa ne shi yasa ya bawa lamarin matukar muhimmanci a rayuwarmu ta duniya da mutum ya yi mana kyauta mai muhimmanci a rayuwarmu na lokaci guda sai ka ga da wuya mu manta da shi na lokaci mai tsawo ko kuma ba za mu taɓa manta da shi a rayuwarmu ba amma idan mun kwatanta wannan da irin wahalar da iyayenmu suka sha a kanmu ko iyayen kowanne daga cikinmu ya sha a kansa to Allah ta'ala ya samar da rayuwarmu ne ta hanyar su ga kuma wahalar da suka sha a kanmu da wannan za mu ga cewa ba za mu iya biyan su abinda suka yi mana a rayuwarmu ta duniya ba. dangane da wannan imam sajjad salam limami na uku daga cikin limamai daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka duba ka gani shin a cikin mutane ka ga wani wanda ya fi kyautata maka kamar mahaifi da mahaifiyarka kamar yadda ya zo cikin littafin kashkul na sheikh baha'i mujalladi na uku shafi na 353 shin wannan kyautar ta Allah ta'ala mun same shi daga wajen wani wanda ba iyayenmu ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa na yi maka kashedi kan sabawa iyayenka to lalle kanshin aljanna ana jinsa ne daga nisan tafiya na shekaru dubu amma wanda ya saba iyayensa ba zai ji kanshinsa ba cikin jami'ar sadar jus'i na biyu shafi na 261 har ila yau an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ni ina son jihadi kuma ina da lafiya sai dai ina da mahaifiya wacce ba ta son hakan me zan yi sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ansa da cewa ka koma ka kasance tare da mahaifiyarka to na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ta ɗebi kewanta da kai na dare guda ya fi maka jihadi a kan tafarkin Allah na shekara guda jami'u sa'adat jus'i na biyu shafi na 258 wannan yana magana ne a lokacin da jihadi kan tafarkin Allah yake farilla kifaya wato idan wasu sun je sun wadatarwa wasu amma a lokacin da makiya suka mamaye ƙasa suna son kwace iko da ita to jihadi ya zama wajibi hatta akan iyayen kansu gwargwadon abin da za su iya don haka a irin wannan jihadin ba a neman yardan iyaye wannan jihadi kenan ya kake gani idan wani abu ne daban wanda bai kai jihadi ba ai samun yardan iyaye ya fi zama wajibi akan 'ya'yansu kuma kamar yadda kuka ji daga cikin hadisan da muka karanta wa'anda suke saba wa iyayensu ba wai kawai ba za su shiga aljanna ba ne sai dai ba za su ko ji ba don ana jin ƙanshinta ne daga nisan tafiya shekaru dubu har ila a wani hadisin wanda said kutub ya kawo shi a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an daga buraidata daga babansa kan cewa wani mutum yana cikin dawafi dauke da mahaifiyarsa a bayansa yana dawafi da ita sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dauke da ita sannan ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin na biya ta haƙƙinta a kaina sai ya ansa da cewa a'a ko da damuwa guda ɗaya baka yi ba a nan yana nufin damuwa ko kuma wahala kaɗan da ta sha a lokacin da a lokacin haihuwarka ba kai ba a takaice dai abin da za a faɗa dangane da matsayin iyaye yana da yawa kuma duk abin da aka faɗa kaɗan ne don haƙƙin rayuwa da duk wani abin da aka haifa yana hannun iyaye ne ana saba iyaye ne kawai idan sun umarci mutum da sabon allah ta'ala ko shi ɗin ma za a saba musu ne a wannan ɓangaren kawai amma mutum zai ci gaba da kyautata musu a inda ba su saba da shi ba masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar.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 A shirin na yau za mu leƙa gina bisau domin jin halin da ake ciki bayan wani yunkurin juya mulki da bai nasara ba a ƙasar wanda ya ƙara aza'ayar tambaya kan ina aka dosa a yankin na yammacin Afirka da guguwar juya mulkin sojoji take kaɗawa. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. somalila a halin da ake ciki dai a gina bisau al'amura sun koma daidai bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a kasar masu aiko da rahotanni sun ce sojoji dauke da manyan makamai ne suka yi kawanya wa fadar shugaban kasar da ya mace ranar talata a lokacin da shugaba omoro sisoko embalo da firaministansa nuno gomez nabiam ke halartar taro da ministocin kasar bayan artabin da aka yi shugaban kasar ta gina bisau embalo ya ce al'amura sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani gurin juyin mulkin da aka yi ya bayyana hakan ne a wani taron malema labarai bayan harbe-harben da aka yi a gewayen fadarsa shugaban tare da sauran mambobin gwamnatin tasa ya gode wa jami'an tsaron kasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya ya ce yunkurin juyin mulkin da aka tsara aka kuma shirya tsab bai rasa nasaba da matakan da ya ɗauka na yaƙi da su moga na mugan ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karbar rashawa sai dai bai ambato hakikanin su ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba. rahotanni sun ce wasu ne dauke da makamai suka wa fadar shugaban kasar da yammacin ranar talata inda suka kwashe sa'o'i biyar suna buɗe wuta masu tsaron fadar shugaban na gina bisau sun mai da martani abinda ya sanya da dama daga cikin su suka mutu shugaba sisoko ambolo wanda ya ce an yi niyyar kashe shi ne tare da mukarrabansa ya ce an shawo kan lamarin tare da bayyana cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin kwace ikon. muito bem preparado e organizado. E que são militares que são tuni dai kungiyar ecowas ta yi allah wadai da abin da ta kira yunkurin juya mulki a gina bisau sannan ta yi kira ga sojoji da su koma barikokinsu. Kan kaji faɗa yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun ga kan sun tashi haɗa kan musu ke daɗa kishin shi komai kuwa sa su bace shi. A watan Disambar shekarar 2019 ne Mr. Mbalo wanda tsohon janar ne ya yi nasara a zaben shugabancin kasar ya kuma kama mulki a shekarar 2020 ko da yake sai da aka kai ruwa rana tsakaninsa da 'yan majalisar dokoki kafin ya soma aiki gina bisau da ke yammacin afirka ta fuskanci juyin mulki har sau hudu da kuma yankunan juyin mulki sha shida tun bayan samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na portugal a shekarar 1974 juyin mulkin na baya-bayan nan shine wanda aka yi a shekarar 2012 amma ko a watan oktoban bara sai da aka zargi sojojin kasar da yunkurin kifar da mulki lokacin da shugaban kasar ke ziyarar aiki a kasar brazil sai dai gwamnati ta musanta hakan yunkurin juyin mulkin a gina bisau shine irinsa na baya-bayan nan a guguwar juyin mulkin sojoji da ta soma kadawa a yankin yammacin afirka jose mario vaz wanda aka zaba a shekarar 2014 shine kawai wani shugaban kasa da ya kai labari a kasar ta hanyar kammala wa'adin mulkinsa ba tare da an hambarar da shi ba ko kuma an kashe shi a shekarar 2019 yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata an fuskanci rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rantsar da shugabanni guda biyu masu gaba da juna tsakanin tsohon firaminista domingos siomos pereira na jam'iyyar paigc wanda ke kalubalantar nasarar da hukumar zaben kasar ta baiwa dan adawa omaro Sisoko Ambolo wanda shi ma tsohon firaminista ne. A watan Afrilu na shekarar 2020 ne kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo ta amince da Mr. Imbalo a matsayin shugaba bayan shafe wata hudu na tsaiko. Afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki in ji ko na Gina Bisau wace karamar ƙasa ce mai faɗin murabba'in kilomita 36,100 na raba iyaka ne da ƙasashen Senegal da kuma Gine bayan tsibirai 88 da take da su a tekun Atlantika tana da al'umma da suka tasa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in a alƙalumman da bankin duniya ya fitar a shekarar 2020 tana kuma da ƙabilu mabambanta da ke amfani da yaruka da kuma addinai iri daban-daban a shekarar 2020 haɓakar tattalin arzikin gina bisau da ake wa kallo ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ya kai kashi 2.8 cikin ɗari. matakan yaƙi da annobar corona da suka hada da rufe iyakoki sun haifar da faduwar farashin gyadar kaju ɗaya daga cikin kasuwancin da ke zama ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar a cewar bankin cigaban ƙasashen afirka na afdb ko kuma bad sai dai bankin ya ce akwai yiwuwar tattalin arzikin ƙasar ya samu haɓaka ta kaso 3.9 cikin 100 a bana gina bisau ita ce ƙasa ta 175 daga cikin ƙasashe 189 a alƙaluman jin daɗin al'umma da hukumar raya ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp hukuma kuma ta fitar a shekarar 2020 kimanin kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar na rayuwa a rukunin matsanancin talauci da ya kai kashi 70 cikin 100 a cewar alkaluman bankin duniya na shekarar 2010 ko da yake akwai sababbin alkaluma da bankin ya fitar Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Matsalar tsaro da talauci ta ƙara haɓaka samuwar gungun masu safarar mugun ƙwayoyi da suka mayar da kasar a matsayin wani dandali na safarar kwaya tsakanin latin amurka da kuma turai an kuma jima da ake ban kaɗo sunayen manyan hafsoshin soji a wannan safara a cikin shekarun bayan nan majalisar ɗinkin duniya dai ta yaba da ci gaban da aka samu wajen yakar wannan harka ta safarar mugun kwayoyi tun bayan zaɓar tsohon shugaban ƙasar jose mario vaz amma ta nuna damuwa akan yunkurin hukumomi kan hakan a watan augustan bara shugaba embaro ya yi watsi da yunkurin mika janar antonio inja kuma tsohon jagoran juyin mulki a kasar da amurka ke nema bisa zarginsa da hannu a safarar kwaya da kuma gungu masu safarar kwaya na kungiyar farc ta colombia gina bisau na fama da matsalar cin hanci da rashawa inda aka ambato ta a rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa transparency international a matsayin ta na kasa ta 162 daga cikin ƙasashe 180 na duniya a shekarar 2021 Ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi Allah wadai da yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a gina bisau haka ma tarayyar Afirka ta bakin shugaban kwamitin kungiyar musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwarsa kan batun yunkurin juyin mulkin na gina bisau tun farkon shekarar 2020 umar sisoko ambalo wanda ke shugabancin gina bisau yayin wani zaben shugaban kasa da har yanzu jam'iyyar paigc ke kalubalantar sakamakonsa jam'iyyar da ta paig ta dan gwagwarmayar kishin afirka amirkar cabral wace ta yi fafatukar samar da incin gina bisau da verdea da aka yi wa kisan gilla a shekarar 1973 ita ce wata babbar jam'iyya mai faɗa a ji a ƙasar tun bayan samun 'yancin kai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. Mr. Embalo ɗan shekara 49 ya kafa tarihi ne a watan Fabrairun shekarar 2020 bayan lashe zaben shugabancin kasar duk da kalubalantar da wasu ɓangarori kewa zaben da aka yi masa tsawon watanni ya kasance yana fuskantar takun tsaka da prime firaminista Nuno Gomez Nabiam da kuma barazanar tsige shi da kuma rushe majalisar dokoki da ke zama karfen kafawa siyasar kasar al'amuran da suka faru a ranar talata a kasar ta gina bisau sun kara fiddo guguwar juyin mulkin da ta kada a yammacin afirka tun cikin shekarar 2020 na farko a watan ogista na shekarar 2020 a mali da kuma sake maimaita hakan a watan mayun bara sai kuma a gine a watan satumban shekarar 2021 da kuma a burkina faso a watan janairun bana lamarin ya tarar da zafar muhawara a nahiyar ta afirka da aka dade ana yi inda jama'a da dama ke tofa albarkacin bakin su kan hakikanin abin da ke haifar da wannan jogin mulkin yayin da wasu ke danganta hakan da rashin adalci na shugabannin afirka da mika kai kasashen turai musamman faransa da suke zargi da ci gaba da mulkin mallakawa kasashen da tare na ta wani irin salo wasu kuwa na ganin wannan guguwar da ke kadawa a matsayin babban kaso ga tafarkin demokradiyya yayin da sojoji da ya kamata su mai da hankali kan matsalolin tsaro da ke adabar kasashen yankin game mai da su kan mulki masana da dama dai na ganin idan har irin hakan ta ci gaba da kasancewa to tabbas an hau wata gurɓatacciyar hanya da Allah kaɗai ya san inda za ta kai saboda ko da an koma ta farkin demokradiyya to kuwa akwai yiwuwar wasu kuma sojoji su yi wani juyin mulki ko kuma wasu su ɗau fansa akan wani wanda kuma talaka ne kadai zai ɗanɗana kudarsa a irin wannan halin saboda tsaikon da za a samu wajen kafa gwamnati balle al'amuran shugabanci su ci gaba kamar yadda dokoki ko kuma tsarin mulki ya tanada a halin da ake ciki dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da yanzu haka take ci gaba da shan suka daga bangarori da dama a yankin na yammacin afirka da ya fuskanci juyin mulki har guda uku cikin watanni 18 za ta yi wani taro domin duba halin da ake ciki a mali gini da kuma burkina faso duk kasashe guda uku da sojoji suka kwace mulki a yankin a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakataren ta antonio guterres ke cewa an shiga wani yanayi na yawaitar juya mulki wanda babban na kaso ne higa ta farkin demokuraɗiyya a yankin na yammacin afirka To masu sauraron mu karshen shirin kenan na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu hajji musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar ni hassan barka ke cewa mu haɗu a cikin shirinmu na rana thank you